Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma kuna iya bin mu kai tsaye a voahausa.com. Masu jin a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a birnin Yamai ta VOA Africa a kan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu sauraronmu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To Ibrahim ka almasi garbe gabatar muku da shirin mu tattauna za ku ji wani batun da karamin ministan muhallin Najeriya Malam Ibrahim Jibril Usman Wamban Nasarawa ya ce sun tattauna a kai a nan Amurka. lokacin da ya zo taro nan birnin Washington DC a kwanakin baya. Za ku ji duka wannan amma da farko ga Lana Ibrahim Ayawa da cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da yawa da yanzu haka suke ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun yi Allah wadda da yawan kame adawa da gwamnatin ƙasar ke yi. wannan lamarin da ya sa yanzu ana zaman ɗarɗar a cikin ƙasar tun bayan da aka ce shugaban da ke kan karagar mulki denis sassa shi ne sake lashe zaben ƙasar abin da ya sa kuma madugun yin adawa ya kalubalanci zaben tare da kira ga 'yan ƙasar da su yi wa gwamnatin bore kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international da sauran ire-irenta da ke cikin ƙasar ta congo sun buƙaci gwamnatin da ta saki 'yan adawa da ta kame christian moyenzo shugaban kungiyar samar da zaman lafiya da kare haƙƙin bil'adama ya ce ƙungiyarsu tana kira ga 'yan siyasan kasar da su sulhunta kansu ta hanyar siyasa ba tare da tada jijiyan wuya ba musamman waɗanda ke tauye haƙƙin wasu da kuma kame mutane haka na kawai zikau yawan kame-kame mutane ya biyo bayan bayyana shugaba danis ne a matsayin wanda ya lashe zaɓe da aka bayyana a cikin satin da ta shige da kashi sittin wanda hakan ya ƙara tsawon wa'adin mulkin wanda ke kan karagar mulki har na tsawon shekaru talatin. shugabannin kasashen duniya sama da hamsin ne suka taru a nan washington domin tattauna batun tsaro wanda ke nasaba da makamin nukiliya da ta'addanci a ƙarshen taron shugabannin sun amince da su ɗauki mataki ɗaya wanda ka iya rage haɗari da duniya ke fuskanta game da wannan nukiliya sai dai shugaba barack obama ya ce babban aikin shine wanda aka fara yanzu abinda kuma zai biyo baya shine ɗorawa daga wannan taron ya ci gaba da shaidawa amurka yau asabar cewa an samu nasara game da wannan taron wanda ɗaya daga cikin makasudinsa ko shine ganin an takaita samar da kayayyakin sarrafa wannan makami mai mummunan illa ga 'yan ta'adda da masu kokarin aikata ayyukan asha ya ce yanzu haka waɗannan kayayyakin sarrafa nukiliya ya takaita a duniya kwarai da gaske da yake takaitar jawabin nasa a wajen taron shugaba obama ya ce kawo yanzu ba wata ƙungiyar ta samu nasarar mallakan abin da za ta yi amfani da shi domin sarrafa wannan makami ya ce ko alƙa'ida da ƙungiyar isis da suka gwada ba su samu nasarar hakan ba kwanaki sha biyu bayan 'yan kunar bakin wake sun tarwatsa tashar jirgin sama na brussels za a sake bude shi gobe lahadi sai dai kuma ba zai rika gudanar da aiki ka'in da na'in ba kamar da kuma za a tsaurara matakan tsaro da yake wa taron manema labarai jawabi shugaban tashar jirgin sama na zaventen arnold fiest ya ba tabbacin cewa jirage za su fara tashi daga tashar jirgin na brussels kuma jirage uku za su yi aiki nan take domin ko za su tashi daga tashar zuwa tashar wato garuruwan faro da trin da kuma anthem ya ce za a fara aikin gyaran tashar na wucin gadi kana sannu a kan hankali a ci gaba da gyarawa har sai tashan ya koma yadda yake labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yanzu 'yan sanda a kasar uganda na ci gaba da tsare dan takarar jam'iyyar forum for democratic change kisa bisigwe a cikin gidansa duk da umarnin da sufetan 'yan sandan kasar janar kale ya kahura ya bai wa 'yan sandan birnin kasangati cewa su janye jami'an tsaro da ke tsare da shi gida 'yan sanda dai sun kewaye gidan bisigwe kana sun sa shinge a gaban gidan nasa tun lokacin da aka gudanar da zaɓe a kasar a ranar 18 ga watan fabrairu tun daga wannan lokaci ne aka hana shugabannin jam'iyyar ta fdc su gana ɗan takarar nasu abinda suka ce shine hana su samun damar yadda za su tsara kalubalantar zaben a kotun kasar hukumar zaben kasar dai tun ta bayyana shugaban da ke kan karagar mulki wato musa museveni a matsayin wanda ya lashe zaɓen sai dai salin da yake wa taron manema labarai jawabi a hedkwatan rundunar 'yan sandan kasar da ke naguru wanda ke hedkwata wadda ke makwabtaka da babban birnin kasar wato kampala kai hura ya buƙaci 'yan sandan da su kyale bisigwe amma fa su sa masa ido yau ne ɗaliban jami'ar garisa na ta kasar kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu a cikin jami'ar wanda ya dalilin mutuwar mutane 148 ɗaliban sun taru suna addu'o'i kana suka kunna kendir ta da rarraba labaran yawancin waɗanda aka harbe a lokacin wannan hari da ƙungiyar alshabab ta shiga cikin wuraren kwanansu kuma ta kwashe awoyi goma sha shida tana cin karanta ba babbaka jami'an gwamnati su na cikin san waɗanda suka bi ɗaliban domin yin addu'o'i duk ko da yake suna shan suka akan wannan harin na cewa ba su kai wa ɗaliban ɗauki ba a cikin gaggawa don a cikin shekarar 2011 ne kungiyar ta al-shabab take kai wa kenya hari saboda gudunmawar da ta bai wa makwabciyarta somalia domin ta yaƙe su Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. A kwanakin baya idan kuna tune karamin ministan muhalli na Najeriya Malam Ibrahim Jibril Usman wamban Nasarawa ya zo taro nan birnin Washington DC kuma a lokacin har ya kawo mana ziyara nan ofishinmu na sashen Hausa. A wannan lokaci suka tattauna da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed. Ministan ya ce a cikin matsalolin da suka tattauna a kai a lokacin wato a lokacin taron har da wannan batu. Uh, matsalan filaye a duniya baki daya za ka ga harka ne misali ta gefen aikin gona akwai wuraren da manyan manoma ko kuma hamshakan masu kuɗi ke zuwa su kamfaci filaye masu ɗimbin yawa to wanda yakan sa talakawa da suke wayannan wurare su kasance sun tashi ga su suna manoma amma ba su da filayen da za su yi noma ɗin gonaki duk gaba ɗaya an handame su to irin wannan matsaloli yana ƙara sanya fatara ma jama'an da sun ta'allaka kan harkin gona ne so fiye da shekaru goma sha bakwai din nan bankin duniya ta kan sa ana yin bincike to kowane shekara akan zo a taru don a yi taron karawa juna ilimi to wayannan matsalolin da aka samu daga kasashe masu tasowa da wanda suka ci gaba shine jama'a ke zama su tattauna kowa ya kawo nasa wani matsala kake da shi ya aka yi aka gyara mu kuma wani matsala muke da shi shin yadda wasu suka gyara nasu misali harkar da ta ɓaci a Nijar shin sun gyara nasu wannan hanyar da suka bi gyaran za a iya yin su a Najeriya ko a Ghana to irin wannan abubuwa shi ne masana ke tattaunawa don su ƙara wa juna ilimi don a yi maganin matsalolin da suka addabi fatara da kuma rashi. Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karhe 4 da minti 38 wato karhe 9 na dare da minti 38 agogon Najeriya da Nijar yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. rahotanni daga majalisar dokokin najeriya na nuna bayanan kasafin kuɗin bana za su isa ga shugaba buhari ne nan da mako biyu masu zuwa shugaba buhari da aka ce yana nazartar kasafin kafin amincewa ya sauka a amurka don halartar taron makamashin nukiliya an yi jana'izar sojan nan da aka sace a kaduna kanar sama'ila yunusa yan shi'a da wata jarida ta ce za su rika sace sojoji don matsa lambar sako malam zazzaki sun ce sam ba su da hannu a sace yunusa ga malam yakubu yahaya kuma ya za a yi farar hula ya kama soja musamman ma kanal wanda ko cikin farin kaya yake za a samu akwai bindiga tare da shi. Ita ko kungiyar Izala ta bakin Sheikh Yusuf Sambo riga cikin ta nuna takeicin wasu labaran ƙarya na yanar gizo da ke cewa Sheikh Saniya Haya jingira ya rasu. Alhali malami yana nan kalau a Jos. Tana iya yiwa abin ko hasada ko kuma wata manufa farfagandar wata damuwa a cikin zukatan al'ummar musulmi. Dan siyasan nan da ya kafa jam'iyyar Naba Jamhuriya ta biyu tun jibi ya rasu yana mai shekaru 82. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Nigeria. The Voice of America. Haka fa, to yanzu za mu shiga mu na tattaunawa inda har ila yau dai Nasiru Ilhikayen zai kammala jagorantar tattaunawa kan tasirin kafofin sadarwa na zamani wajen karfafa zaman lafiya tsakanin 'yan ƙasa. inda masu tattaunawar suka hada da Malam Ibrahim Idris Jos editan mumbarin sunna da Hassan Umar Faruk ɗan jarida a Abuja da Jamilu Jega mai sharhi kan al'amuran yau da kullun duk a Abujan. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga ɗan jarida Hassan Umar Faruk. Hassan Umar Faruk ku ne masu amfani da kafafe na rediyo da talabijin. Musamman ma wajen zan iya cewa har ma da cikin tauraron ɗan adam ma kuna aiki ku. To ni sai in ji maimakon an san cewa waɗannan kafafe suna da muhimmanci wajen kawo zaman lafiya ko ma tashin hankali amma ban ji tsammani akwai wata tasha da ta ware shiri musamman saboda waɗannan kafafe a dinga wayar da kan jama'a yadda ya kamata suna amfani da waɗannan kafafe don samar da maslaha tsakanin al'umma ba a ƙasashen da suka ci gaba akwai wannan abubuwan amma in ce a nan nahiyar afirka musamman irin ƙasashe najeriya masu tasowa ba har yanzu ba a wata doka da ya kamata ta duba mai ake yi a ciki ba wato kusan har yanzu bako ne kuma har yanzu muke ganin irin waɗannan abubuwa sai yanzu ne kusan iyaye da shugabannin al'umma da kuma kafofi irin naku da kuma wato masu lura da al'amari da kullum suke kawo irin waɗannan abubuwa saboda a san irin cutar da ake yi a ciki amma ina ganin yanzu da ake abubuwan ya shigo to yanzu mutane za su ci gaba za a ci gaba da wayar da kan mutane zuwa lokaci saboda abu ne wanda ba a yi sai da shi don haka dole ne yanzu mutane za su mai da hankalinsu kan sanin me ake a wannan social media kuma waɗanda sahihin hanyoyi ya kamata a yi amfani domin mutane su ci alfanin shi kuma idan za a cuci mutum ya ya kamata wato a kare wannan cuta kamar ni ne ina zaune kwanan nan kawai sai ga wani ya turo min ah, da friend request da duba an gani sai na ga ah, ai shararren bakin mutum na wanda ya fi kowanne kuɗi ne a duniya dangote yake noma ya zama abokina to sai na waki shi yana zo yana nufin kila kai kuma kai kuma amma kai ma ba shahararren talakan garin ku <laughs> to kaga dai akwai akwai matsala da haka wato mutane kan yi amfani da shi wani ya je ya sa hoton wani ya sa sunan wani kuma ya damfari mutane yawanci wannan wato kafafen sadarwa za ka ga musamman ma social media za ga an ce mutum ba zai iya amfani da shi ba sai ya mallaki hankalin kansa shekaru goma sha takwas yawanci shine shekarun da aka yarda da shi kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba suka sa abin da suke tuni sun sa ido kan wannan hasali ma an sha kama masu aikata mugayen laifuka ta amfani da social media wani ya je ya sata bayan an san kowa ya kawai sai ya je dauki hotonsa a wani wuri akwai wanda ma wato 'yan sanda ne suka sa hoton shi ana neman shi cewa ya je ya balla gidan wani a'a shi sai hoton bai yi masa sai ba sai je ya dauki wani hoto na musamman sai je ya sa shafinsa cewa ai wannan hoton ya kamata a sa domin wancan hoton ce masa mutunci ne daidai inda aka dauki hoton abinda da sanda suka amfani da shi ne suka caɓe shi so kaga hukumomi ya kamata su yi haɓasa wato hassan ni abin da ma yake ban mamaki sauri da waɗannan kafafen yanar gizo suke wajen ba da labarai hmm. ah, za a ga kamar yawaye eh, mu masu zuwa neman labarai eh. ah, muna cikin wajen labaran ba a gama ba kawai sai ka ji an bugo ma waya an ce ma ai ga abin da yake faruwa a ɗakin taron da kake eh. kai irin wannan bai taɓa samun ka ba a ah, mun sha muna wato ya sha faruwa kuma ai har kafofin namu ma yanzu in ka lura su kansu sun raja akan wannan domin a yanzu bayan ka rubuta labari in rubutu kake in kuma hoto kake dauka idan kuma murya kake dauka zaka an ce to yanzu kuma a akwai shashin mu na kaza shi ma muna son ka dinga rubuta labarai wanda zamu dinga zuba a'a malam nasiru na ko ga labarin ka a wuri kaza a shafi na kaza bayan an yi labaran za a gato eh, wato banda mu kanmu ma'aikatan da muke da kuma sauran jama'a da suke rigirgen rubuta labari a kafofin namu ma suna amfani da wannan saboda saurin aikawa da sako wanda ba sai an jira lokaci ba kila ba sai labaran karfe hudu ba ko labaran karfe biyar ko na shida wato abin da nake nufi hassan a kamar ba a gama yanke wani hukunci ba kawai watakila an gaga mm. inda lamari ya dosa mu kuma an koya mana lalle ba za ka faɗi abu ba sai tabbas waɗanda suke da haƙƙi kan wannan abun sun fito sun faɗa da kansu mm. saboda kada a je wani abu ya biyo baya ibrahim idris kai ba ka lura da irin waɗannan abu ana lura da shi gaskiya domin sau da yawa akwai abubuwan da mu kanmu da muke gudanar da wa'azuzzuka da taruka wani lokaci kuna wurin wani taro da wasu shugabanni kawai sai ga yara gaba ɗaya suna ta yada abin wani abin kana wurin ba a faɗa ba sai ga an faɗe shi daban so babban dai kawai ni abin da nake so na rufe da shi shine mutane su kiyaye faɗan abin da ba haka ba a social media inda yake akan mimbari kar ka faɗa abin da baka sani ba ko ka faɗa wani abu kan wani wata rana za kuma ni da kamar yadda mai sunan malam jamilu jega yake faɗa kamar wannan mutum ba zai zama ana akawuntin ɗin shi akai ba akwai wani malami da ba zan faɗi sunan shi ba irin wannan ta faru ya ta faɗan wasu abubuwa munana akan wani ko jami'in gwamnati ne ko a ƙarshe yana dukan kirji yana da yaƙini da aka je kotu malami ne mai wa'azi ya shahara amma sai gashi kuma yana yana ya tsuguna yana neman gafara kaga kenan ashe ya kamata mutane su sani wai dan mutum yana malami ko ko me ya faɗa kawai a ɗauka to yana da haɗari domin baka san mutum yadda yake ba asalinsa saboda haka wannan yadda zaka ɗauki wancan akan mimbari to akan social media ma ka bi tsoron Allah haka kuma shi kanshi wata rana za a iya kama ka akan wani abu zaka bada wani labari a social media kamar yadda shi jamila ke cewa ba za a iya kama mutum ba to za a iya gano wasu inda wasu abubuwa da ka sa gaba a kai jami'an tsaro su iya kama ka da wannan abu su zaka iya ba su kaman wato tsari ne naka ta wannan kuma za su iya jefa ka su kama ka saboda kar ku rudu da maganar shi malam jamilu cewa ba iya kama mutum ta hanyar midiya sosai jami'an tsaro ni na san suna amfani da shi sosai suna ta kallon me kake faɗa in suka zo kuma suka ritsa ka za su iya gane abin da suke so su gane ta kai Allah ya kiyaye wato yana ga ta lamba ma lokacin in suka sa ah, ta waya haka zaka ga sun taho har wani waje waya za ta jagorance su ah, da wata lamba har inda waɗanda suke wani laifi ko wani abu yake faruwa kwarai da gaske kwarai da gaske sa a yi a hankali magana jami'in ina ganin ko a kotu yake magana ba za a iya kafa hujja da amma dan kama mutum da laifi kan ta hanyar social media an yi da yawa kuma jami'an tsaro ma yanzu suna samun sauki ma na, kamo mutane da dama wanda suke dalilin haddasa fitina jamilu daga ko kana da ja kan abin da shi ibrahim idris ya faɗa eto eh ba ja nake da shi ba amma dai har yanzu ina kan bakata saboda wato wani lokaci tunda mutum na da wayoyi kala-kala idan yana da waya goma zan iya zo in watsa labaru kuma in riƙe wayata in ma lalata ta to za a kama ni amma dai ka san cewa duka duka su suna da rajista wannan har ma kwanan nan kamfanin kamfanin na MTN aka sa masa tara cewa eh. ya bari mutane suna amfani da kafar sa ba tare da suna da rajista ba har gobe har jibi akwai layin da misali mai rijista ne amma sai mutum ya ya sa suna ne amma ba sunan shi bane na ainihi ko hoto kuma ba hoto na ainihi ba wani mana za a ce ɗauko mutumin Nijar ko mutumin Ghana ko mutumin wani ƙasa sai ya zo ya sa shi ya sa suna ne wacce ma ya tashi ya buga ne duk shi ba yau abin ɗan ba shi yi don haka wani abu mai sauƙi ne ga najera mun na yanzu a ce ɗauko buzu ma ya zo ya aje shi ya rinsa ya san buzun nan yana kan hanya zuwa garin su eh ya zo ya aikata bana buzu ne aikata amma ba shi bane <laughs> kaga sai ka tuno min woyi da hausa nan da ake cewa sai mun ga abin da ya ture buzu na eh. to wasu ah, <laughs> raro da wannan zamu kawo ko ko muke kawo karshen wannan shiri na wannan karo mu tattauna inda muka tattauna kan eh, gudumawar da kafar yada labarai ta yanar gizo ke badawa wajen samar da zaman lafiya kuma a cikin zaurin mun tattauna da mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam ah, jamilu jiga sai kuma ɗan jarida na wannan zaure a wannan karo ah, hassan umar faruk da ke aiki da gidan rediyo da talabijin na liberty da ke kaduna sai kuma malam ibrahim idris da ke jos ɗin jihar plato wanda aka fi saninsa da mumbarin sunna to masu sauraro da wannan ni kuma da na ah, jagoranci shirin a madadin manyan editocinmu da ke washington dc kamar ita halima jimrau da kuma shi ibrahim kalmasi garba nasiru adamu alika ke cewa mu zama lafiya haka To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da ba. wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mataimakin shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Yusuf Samburga cikun da ke garin Kaduna da rabaran Simon Lado daga majami'ar Ikwa Kano ga Sheikh Yusuf Samburga cikun. Ah, ‘Yan uwa mutanen Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. kamar yadda aka ji murya ta suna na yusufu muhammad sambari ga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bida wa ikamatu sunna to ni kiran da nike yi zuwa ga al'ummar najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya in kuma na ce zaman lafiya wannan ya hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin manoma da makiyaya da sauran ma al'umma baki daya domin babu abin da ya fi zaman lafiya mahimmanci nassin alkur'ani mai girma allah ya ce wa ibadur rahmanu ladina yamshuna alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wato bayan allah na kwarai mutanen kirki su ne waɗanda suke tafiya a kan ƙasa a natse kuma idan wasu fitinannu suka nemi yin faɗa da su ko suka nemi tada masu da hankali sai su ce masu aminci ma'ana mu ba ma neman fitina ko ko mu ba ma neman tashin hankali to dangane da wannan irin matsalolin da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma koko yakin da ake yi galiban ka ga an farar da rikici na kabilanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila koko rikici da akan tayar na addini tsakanin musulmi da wa'inda ba musulmi ba duk ire-iren wa'innan fitinu ba su da amfani kuma ba su da alkhairi shi yasa ma ka ji ainihin hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda haka in babu zaman lafiya addinin da muke gudanarwa ba zai tabbata ba in babu zaman lafiya babu yanda za a yi a samu ci gaba a ƙasa idan aka zo ana faɗa ana ƙone-ƙone ana kashe juna ana ƙona dabbobi ana ƙona guraren ibada a ƙona guraren ibadan musulmi masallaci a ƙona guraren ibadar kiristoci ma'ana coci to sai ka ga a irin wannan lokacin sai ka ga gaba ɗaya babu ci gaba. 'Yan kuɗaɗen da ya kamata a ci gaba da yi mana ayyuka akan abin da ya shafi gyara mana hanyoyi ko abin da ya shafi gina mana asibitoci ko makarantu sai ka ga wa'innan kuɗaɗe an ɗauke su an yi amfani da su wajen kwantar da tarzoma da gyare-gyaren guraren da aka kona. To a sakamakon haka nike kiran ‘yan uwa mutanen Najeriya gaba ɗaya musamman ‘yan arewa. In na ce ‘yan arewa ina nufin duk bangarorin guda biyu ko dai ya haɗa musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ko kuma ya haɗa makiyaya da waɗanda yake manoma, ko kuma yaƙi ko rikici da ake yi akan ƙabilanci. duk wa'innan fitintunu da wa'innan yaƙe-yaƙe ba za su taimake mu ba saboda haka nike kira zuwa ga ainihin al'ummanmu don allah mu yi ƙoƙari wannan ƙasa ta mu mai albarka da allah mai girma da ɗaukaka ya mana ni'ima da ita ita najeriya to mu girmama ainihin wannan ƙasa ta mu shi ma rabaran lado kiraye da a rungumi tafarkin zaman lafiya da kara ga juna To, salamu alaikum jama'a 'yan uwana 'yan arewa. Ni ne mai suna Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekwa wato Evangelical Church Winning All. Jawabin da nake da shi domin ku shi ne, ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoranmu wato annabi isa yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin matthew cikin littafin luka wanda muke kira bisharu hudu ya yi koyarwa da yawa ya ja hankalinmu a kan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalinmu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba. za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin ƙasarmu. Kaɗan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba a cikin ƙasarmu inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka. sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayan baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita je iwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. To don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Ina kuma miƙa dubun godiya ga Ummu hasanunu Innar Ismail Halima Jimrau saboda gudanar da wannan shirin cikin matuƙar ƙayatarwa kafin in dawo. wasu To a gaishe ka Ibrahim ka almasi garba kai ma sanne da zuwa kuma ka da ƙoƙarin aikin zaɓe Yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da yawa da yanzu suke ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo sun yi Allah wadare da kame 'yan adawa da gwamnatin ƙasar ke a halin yanzu. Wannan lamarin da yana zuwa ne ya sa zaman ɗarɗar a cikin ƙasar tun bayan da aka ce shugaban da ke kan ga mulki denis sassa shi ne lashe zaɓen ƙasar abin da ya sa kuma marugunyan adawa ya kalubalanci zaben ta da kira ga 'yan ƙasar da su yi wa gwamnatin ƙasar bore ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international da sauran ire-irenta da ke cikin ƙasar ta congo sun buƙaci gwamnatin ta saki 'yan adawa da ta kame shugabannin ƙasashen duniya sama da hamsin ne suka taru a nan washington domin tattauna batun tsaro wanda ke nasaba da makamacin nukiliya da takaitattun labaran da muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sai da izinin Allah ku ji abokan aiki wato sauran abokan aiki don shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim Ayawa yake gabatarwa. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya karanto labaran duniya da Mr. Caleb Geta Chow wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Mr. Jackson Wade ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC. Ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe da rana da izinin Allah ku huta lahiya.